CVK Entertainment, nishadunku a koda wasiya wasiya kike magana ba Ina ban san shi ba baki san shi ba amma kika tsaya kai hoto tare da shi magana nake miki bakin shiru baki san shi ba kika tsaya kai hoto da shi kin san yadda aka yi na sani kin san kuɗin da na biya na sa a ɗaukar hoton ku ba a cin amana ta kike yi magana nake miki yin shiru magana nake miki yin shiru kullum ina hana ka sauran annan nan baka nuna me faru me tema jiba kuɗi na bayar na sa a ɗaukan min wannan yarinyar dama amana ta take ci ka dai gani da idanka ka gani ke ya ke ci baki daga sai me hada ki da wannan zaki dauki hoto da shi shikenan yanzu na ji kawai cikin biyu zaɓi ɗaya ko zai aure ni ko kuma siya mu mota ni na gaji da irin wannan rayuwa an alaji aji me da ci duk yacce za ka yi a nemo kuɗaɗe ka sai mata motan nan a wuce gwaran shikenan na ji zan sai mata mota amma kai shaida kai dai ka san sai na yi bige-bige zan haɗa kuɗin motan nan ko a sani to billahi lazi idan na sai miki mota na ga kin kula wani wannan kallar fatar ta ta canza ta dawo baka ce safiya kin ji yace ce ko zai sai miki mota idan ya kuma ganin ki da wani da abin da zai miki ba kuma cewa komai ba ba zan raba ku ba kin dai ji ko to shi nan ina son ka zama shaida sai dai ko dai siya min mota na? ko kuma kawai zai ci gaba da rayuwar shi ni na gaji shi kenan za a siya miki mota alhaji shi. ka san ba siyan dan lalubo abubuwan da za a lalubo ita kanta siyan motar ko ba ka bane mu je kawai Abas Abbas ya gaya min halin da kake ciki. Duk ya gaya. Kuma ni ya kamata a ce na san komai. Maganan nan daga wajen iyalinka ne, ko kuma wajen sana'arka ne, ko kuma yara. Me ke faruwa ne? Babu wanda za ka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ni. ni za ka gaya wa damuwarka in san abin da kake ciki. Kin faɗi gaskiya hajiya. Amma ba wani abu da yake damuna. na muna zaune lafiya da su sannan kuma harkar kasuwanci na kuma yana tafiya daidai. Duk da na san cewa ba ka rasa wata tangarɗa da za ta iya tasowa amma ba za ta wuce wadda wata takara ta karya ba. Kawai dai wani yanayi na tsinci na wadda wani lokaci mutum yana iya tsintar kansa ya ji baya jin daɗin komai a duniya amma na ɗan tsawon lokaci ne idan mutum ya yi haƙuri wannan shi ne wannan haka ne dama rayuwa tana faruwa a haka mutum wani lokaci sai ji komai na ɓata masa rai alhali ba haka ba to yaya maganan usman yaya ibidistancin nasa ya yi sauƙi ko kuma ya ake ciki to sai dai mu ce alhamdulillah saboda ana nan ana mai addu'a kuma duk abin da aka sa addu'a a ciki Allah zai kawo saukin sa wanda haka ne to Allah ya ƙara shirya mana su ina son gaya maka Mahmud ka daina sa damuwa a cikin zuciyarka idan abu ka ga ya dame ka to sai ka duba ka ga yan uwan Usman da Allah ya baka ai su Allah ya shirya maka su sai ka ci gaba da addu'a

gidana ina salanta wallahi alaji yau tsawon kusance sau hudu ana daga auren yata saboda rashin kayan daki shine mutane suka ce in kawo kuka gurinka Kwallaye ya sa ka taimaka min karka damu yanzu a halin da ake ciki ina sauri zan je jana'iza amma gobe za ka iya zuwa ka same ni idan ya zo gobe a shigo da shi ke tsaye waje na amma zan maka albishirin zan mata kayan daki wannan ba matsala bane kaji alhamdulillah to alaji wani alfarma nake nema a ka. to Allah daurin auren yarinyar nan idan an tashi a gidanka nake so a yi domin alaji bata da wani uban da ya wuce kai ya zo alhaji ba ma ita ba ni kaina alhaji daga yau ka zama babana ba damuwa karka damu duk abin da ake bukatar aiwa yar za a yi mata a gidan nan ka zama shida ko da bayan raina alkawarin da ni a tabbatar da cewa an cika eh. a gode ah, da Yawwa dadi tun ɗazu muke jiran ka zata ma ka ta kofar waje. Sai gane kuma ta kofar ciki ba. Kuna san gani na kenan. Sosai ma kuwa dadi. To ya aka yi a yan albarka. Daman bikin kawon mu za a yi sati mai zuwa. To gayyata ta kuke kenan ku? Da hakan ba amma yanzu mun zo gayyata aljihunka ne. To kar ku damu da abin da kuke bukata ku ku samu yayan ku Nasir. In Allah ya da abin da kuke bukata za a yi kun ji? Mun gode. Mun gode. Da lafiya. za a yi wannan yaron a ce makullin durowa yana karami da shi wato yanzu ban isa da kai ba kenan ko ba zan taba gaya maka magana ka ji ba ko haba umma yanzu a ce wai wannan yaron wannan shine a ce zai dinga bani kuɗin sallama a kasuwa kwaya nawa yake gabaki ɗayansa ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki makullin durowa kuɗi na baka ba domin an samu matsala ni abba zai tambaya ba kai ba shikenan wato saboda kun ga babanku ya fita shi yasa ka zo ka dira mana tijara a gida to bari tunda ba za mu gaya muku ku ji ba za mu fita mu bar muku gidan idan kun gama sai mu dawo nasir tunda kai na isa da kai zan gaya maka kaji kai tafiyar ka abin ka karka kula shi kaji ko shike eh karka kula shi kai kai wallahi karka taba yaron nan in ka taba shi kuma ranka zai ɓaci gaskiya dole ne a yi wa tufkan na hanci dole alhaji ya zauna yi tsakani akan al'amarin nan saboda kar karaman magana ta zo ta zama babba gaskiya dai gaskiya ka yanzu kai saboda baka da mutunci tun daga kasuwa za ka dinga nuna halinka da ɗabi'arka har ku shigo cikin gidan nan kana yi wa ƙaninka rashin mutunci ba ƙaninka ba ne wannan abba ni dama fa ina da wani korafi na sauraron korafin naka gaskiyar magana sai ina ganin kamar ba daidai bane a ce wannan yaron ne waje zai dinga bani kuɗin sallama a kasuwa ayin hakan kamar ai raini a kaɗan jamu wannan tsarin zai aiki ne lokacin da ka samu dukiyarka sai ka ɗora wannan tsarin amma halin da ake ciki yanzu wannan dukiyar dukiyata ce nasir ne akan dukiyata shi zai rika tafiyar da komai da komai shi zai rika ɗaukan kuɗi yana sallamar ka lokacin da ka je kasuwa idan kuma ka ga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin ni fa dama ina ganin wannan mitin din kawai an yi shi ne ana so a kore ni daga kasuwa kawai inda an biya ta halinka tuni ai da an dade da koraka kaga abin da nake so da kai Nasir duk wannan haurage da kaga yana yi ta banza ce ka ta daga ma hankali tsarin nan ne da kake kai kar ka sake ka bar shi ya hau kan dukiyar mu ya mana ta'adi yadda yake so yi abu ta rana ma a hakan ma ba zuwa kasuwar yake ba kuma sai na da gida ya ce dole sai na ba shi sallamarsa to daga yau sai yau idan har bai zo kasuwa ba kar ka sake ka bashi ko ɗari idan kuma ya ce zai maka wani abu ka sanar da ni ni zan yi maganin sa shaki ma za shi yi gobe kai wasiya wasiya yaron nan na biyu fa kuma daga ɗakinka na ga ya fito kuɗi ne a hannunsa anya ba barna yi maka ba ba damuwa kyale shi je Alhaji ya zaka ce a kyale shi bayan ya yi ta'addanci wato kisi yanzu kika san cewa yana dauke dauke kenan daga lokacin da na fara sanin cewa yana daukan mu kuɗi sai na ci gaba da ajiye kuɗi a gurin saboda in ya zo ya samu ya dauka yanzu shekara biyar kenan Haji bai kamata ka ci gaba da ajiya a gurin da ka san kuma ana dauka ba kaga kenan sangar an sangarta shi yayi kenan ko kaɗan ba haka bane na yi haka ne ba don komai ba idan na daina ajiyewa ai waje zai fita ya dauki na wani idan ya dauki na wani a waje duk ranar da aka kama shi mai sunan sa idan duniya barawo amma yanzu daga Allah sai ni sai ke mahaifiyarsa muka sani wa zai tona mai asiri to na gwammace in shanye wannan bakin cikin na zauna haka har zuwa lokacin da Allah zai sa ya samu shirya ya daina to wannan shine hikimata Allah shirye shi gaskiya ne yanzu zan fara sa sabon takalmin fara tafiya da kai ni kuma yanzu zan sa miki ido idan da ban sa miki don Allah rayuwa za ta yi daɗi da wannan irin zazzafan kishin ka? idan ban kishi ba ta za ki gane ta saki faɗa min yanzu me kike so wanda ban miki ba babu kamun komai amma ina son in je gida kuma ga ne ban iya mota ba ba shikenan sai ki bar motar aje ne kin so kin dawo sai ki kamar ya ga mota nan don na gidan da zan je zan je in yi musu mota ne a ah, to sai na daki da wanda zai kai ki kuma idan kika je ba na so ki wuce kwana haba dan alhaji wani irin kwana ɗaya, yau wata na takwas cikin garin nan ban je gida ba to idan kwana ɗaya bai miki ba kwana biyu idan kuma biyun bai miki ba haƙura hakura zaki na samu lokaci sai kai gida ko ko a'a gaskiya karin tafi in kwana biyu idan ka samu lokaci ma koma gaba ki ka ji zance amma da kin tsaya kina Alhaji wai me yake damun ka lokaci ɗaya ka ta canza haka wani lokaci kuna bani mamakin yadda kuke damun kanku da abin da sannan su ba zai amfana muku komai ba sannan kuma ba za ku iya maganin shi ba to kuma sai mu zuba maka ido muna kallon ka a cikin hannun halin hajiya babu idan ba saka min ido ba ya za ku yi to mu dai muna roƙonka don Allah ka sassauta a kanka damuwan nan yanzu a ce mutum ya ƙare tsawon dare ba zai kwanta ya bacci ba sai dai ta kuka wannan kukan da kika gani na yi ni kaina ba san shi nake ba ba yadda na iya ni ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin nan ya fito duniya ta sani to Allah ya sauke amma dai don Allah ka dan kwanta ko ka samu ka rintsa ka dan yi baccin ki bari kawai tunda sauran lokacin da ya rage ba yawa na bacci bari in bari kawai tukuna sai na yi sallah asuba sannan kwanta kar in je in kwanta makara ba za ka makara ba ni zan ɗauki da kwan lokacin idan an kiran sallah farko zan tashe ka to na tara kwanan ne ba dan komai ba saboda ina so sanar da wani boye al'amari da zan so a ce kun san shi amma bayan raina idan allah ya ɗaure na ko da ɗaya daga cikin ku a nan yana rayu to kar a raba gado na sai an ɗauko takardar da ke tsakiyar kur'ani na an karanta saboda akwai wata gaddama da nake so a warware Abu Alhaji mamu Wannan wani irin magana kake? Ai Allah kaɗai shine son waye gawan fari. Kuma duk wannan zancen da kake yi, ai ya kamata ka fito ne tun kana raye ka gaya ma iyalanka komai ba sai bayan ka mutu ka bar takaddama a gidanka ba. Wannan fa kamar wasiya kake bari. Gaskiya dai da zai yi haka, da ya fi kai waye. amma yanzu shikenan sai mu zauna zuciyoyinmu suna ta tunanin ba mu san menene abin da kake boyewa ba idan ku kwantar da hankalinku masu tsawon a cikin ku ai Allah zai su nuna musu al'amarin wannan shine abin da nake so ku fahimta kenan Allah ji shi mu alheri na ga karfe tara ta yi bari in yi sallar walha in yi sosai in kai gida hajiya ah, ba komai nasiru ne da ya kawo ne, zai mai da ni gida tunda kai baka yi niyyar fita yanzu ba ah, akwai magana da ke so bi da ke to shi ke je kai sallah kuke zaune da abba tsawon shekaru kun fi kowa sanin halinsa me kike tunani zai faru bayan rasuwar abba a gidan nan ni da ke matsayi ɗaya muke dangane da wannan kullum da alhaji ya yi domin babu abin da na iya hasasuwa zo ta kai tsagan ana wurin ko? Hmm? Hajiya biki tafi ba kenan. Na nan tukunna. Alhajin bai sako ba. Eh. Kin san shi fa da nawa bari in duba an gani to. To. Wata ilma ya manta. Ba <laughs> abin da ke son gaya mu. Kakku da ku da wannan magana da ya yi. Ba wani abu. faɗa dai kawai ni wallahi abin ne ya tsaya min a cikin raina kwanta da haka. ai ni da ma na san wannan baccin tun da ka ɗauki bashin shi dole ka mayar alhaji ajiya fa tana jiran ka Alhaji! Inna lillahi wa inna... Alhaji! Alhaji! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un! Ah. Bye. entertainment nishadinku a ko yaushe.